Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. A wannan sanyin safiya ta yau Asabar wadda ta yi daidai da hudu ga watan Afrilun 2026. Yanzu haka agogon gundumar Columbia na cewa karfe goma sha ɗaya na tsakar dare. An kama shirye-shiryen namu ne akan mita 49 da 31 ko dubu 6,170 da da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta gtahausa.com ko kuma Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da su. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai. Iran ta harbo jiragen yakin Amurka biyu kuma tana farautar ɗaya daga cikin matukan jiragen. Akalla tashoshin dakon mai biyu a Rasha ba sa aiki tsawon mako biyu sakamakon hare-haren da Ukraine ta kai musu. Amurka tana shawarwari da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo don Kinshasa ta karbi bakin haure da Amurka ta kora. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin a bari ya huce. wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar. Daga bisani kuma mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Iran ta harbo jiragen yakin Amurka guda biyu cikin ƙasar da kuma a yankin Gulf a jiya Juma'a, kamar yadda jaman Iran da Amurka suka faɗa. An ceto matuƙa jiragen su biyu amma har yanzu ba a gano na ukun su wadda dakarun Iran suke farautarsa. Lamarin ya nuna kasadar da jiragen yakin Amurka da Isra'ila suke fuskanta duk da ikirarin da shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaron Amurka Pete Hexas suka yi cewa Takarunsu ne suke da iko kan sararin samaniyar Iran. Jirgi na farko samfurin F-15E ne mai wurin zaman mutane biyu, wadda Iran ɗin ta harbo shi kamar yadda jama'ai daga ƙasashen biyu suka faɗa. Jirgi na biyun samfurin A-10 ne wadda shi ma wuta daga Iran ne ya kakkaɓo shi ya faɗi a Kuwait. Matukin jirgin ya yi amfani da laimar tsira kamar yadda jama'an Amurka biyu suka faɗa. jiragen yakin Amurka biyu masu saukar ungulu da suke aikin ceto matukin jirgin da suke nema su ma Iran ta kai musu hari amma sun samu fita daga sararin samaniyar Iran kamar yadda jami'ai biyu suka faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rahotanni daga hukumomin leƙen asirin Amurka a baba nan sun ce da wuya Iran ta buɗe mashigin ruwan Hormuz cikin wani ɗan ƙaramin lokaci domin kama marar babbar hanyar jigilar makamashi ta duniya ita ce kaɗai madafa da Iran take da ita akan Amurka kamar yadda majiyoyi uku da suke da masaniya dangane da batun suka faɗa. Binciken ya nuna cewa Tehran za ta ci gaba da tsuge mashigin domin tabbatar da tsadar makamashi a zaman wata hanyar matsa shugaban Amurka Donald Trump lamba ya nemi mafita da daina yakin da ba shi da farin jini ga wajen Amurkawa. Hakanan rahoton ya nuna alamar cewa yakin da aka kaddamar da nufin karya karfin sojan Iran maimakon haka kamar an yi mata ta goma shi ne saboda ya ƙara mata martaba za ta iya ta yi barazana kan muhimmiyar hanyar zirga-zirga a cikin ruwan. Trump yana biris da masu nuna cewa buɗe mashigin ruwan Hormuz zai yi wahala, wacce ta nan ne kashi ashirin cikin ɗari na makamashi da duniya ta dogara da shi yake bi. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ce yana iya ba da umarni ga sojojin Amurka su buɗe mashigin ruwan. a halin da ake ciki kuma jiragen dakon mai ta ruwa uku daga oman da wani jirgin ƙasar faransa da wani jirgin ruwa daga japan mai dakon iskar gas sun bi ta mashigin ruwan na hormuz wadda ke ƙara tabbatar da manufofin idan na ƙyale jiragen ruwa daga ƙasashe da bata gaba da su su bi ta mashigin ruwan na hormuz rahotanni a jiya juma'a sun nuna cewa wasu manyan tashoshin mai biyu na rasha da suke wurare da ake kira usluga da primos ba sa iya lodin mai domin kaiwa ƙetare sakamakon jerin hare-hare da ukraine ta kai mata da jirage da ba su da matuƙa wadda ya tilasta matatun man ƙasar su nemi wasu hanyoyi domin ɗaukar man zuwa waje kamar yadda wasu majiyoyi a wannan ɓangare suka faɗa. hare hare sun lalata kayan aiki a tashoshin ruwa inda ake da man kuma Ukraine ta dage da ci gaba da kai hare-haren cikin makonni biyun ƙarshe na watan Maris inda ta kai hari har biyar a kan tashar da ke Usluga cikin kwanaki goma. Majiyoyi suka ce daƙile dakon mai da kuma kasarawar a manyan matatun man ƙasar za su iya janyo koma bayan mai da ake haƙowa a Rasha. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Amurka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna shawarwari domin ƙasar ta karɓi 'yan wasu ƙasashe da Amurka ta ta su, kamar yadda wasu majiyoyi biyu daga ɓangaren gwamnati suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a Kinshasa, wadda shine irinsa na baba nan da Amurka ta ƙulla da wasu ƙasashen Afirka da dama. shawarwarin da wasu majiyoyi uku na majalisar ɗinkin duniya da wasu jami'an diplomasiya da jami'an amurka suka yi magana da su sun nuna yadda gwamnatin trump take ci gaba da dogaro da wasu ƙasashe wajen tasa ƙiyar mutane da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba ko suka shigo amma suka yi zaman su ba tare da izini ba galibi ana gudanar da irin waɗannan shawarwari ba tare da an ɗaga murya ba kuma jama'a ba sa sanin sharuɗa da suke ƙunshi a cikin irin waɗannan yarjejeniyoyi Wannan yana zuwa ne a kuma daidai lokacin da Amurkan take kokarin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Congo da Rwanda, wadda zai bai wa Amurka damar samun ma'adinai daga ƙasar Congo. Shugaban wani bangaren Libya da ke gabashin ƙasar Khalifa Haftar ya sai jiragen yaƙi da basu da matuƙa waɗanda alamu suka nuna ƙirar ƙasar China ne da kuma Turkiyya. Kamar yadda wani bincike da kamfanin dillancin labarai Reuters ya gano, duk da kudirin da Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ya haramta sayar da makamai ga ƙasar mai gwamnati biyu a arewacin Afirka. Hotuna da aka ɗauka da tauraruwar ɗan Adam sun nuna aƙalla jiragen drones uku a tashar jirage na soja da ke Benghazi mai tazar mil 62 daga babban birnin da aka ɗauka daga watan Disamba zuwa yanzu waɗanda babu bayanin saye ko kai su can. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma gefe ɗaya don ba ibrahim da madina dauda da kawo muna shiri na gaba masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani. ke dangina labarin zuciya sai a tambaye fuska dangina labarin kududdufi a je ga agwagwa dangina a yi hulɗar arziki da tunanin keke. dangina labarin kuruciya a jegun yara sa a ji kukan tsuntsaye a dangane yi ado da tagullar hannaye farin dare mai sanya zumo ɗan angwaye To madalla Hajiya Madina da fatan an yi bukukuwan sallah an kuma kammala lafiya. Alhamdulillahi alhamdulillahi allah Ibrahim. Masha Allah. ka yadda kasar take a yin gaya maka kowa na fama wallahi abin da ba a cewa komai kawai ga kuma zafin yanayi ma tunda damuna bata fara ba har yanzu sosai to Allah ubangiji ya yi taimako hajiya madina ta ina za mu faro mun karkada kunnuwa ga sun a bari ya huce zuwa ga usman uda ga tattara babban ma'abocin gta hausa da magatakardan mai martaba sarkin gamawa da Aliko Auta kafinta Yalwa da Salim Muhammad Isa Bajoga da Baffa Haruna Bajoga da Malami Kura da Ayuba Isa a garin Sarkin Noma da Alhaji Bura Dada Potiskuma da Hassan Albasari Potiskum Malam Malam Gololo da Yusuf Bazuka Mai Leda da Ilyasu Abubakar Kedi Potiskum da Garba Shushaina garin Kwano da Ibrahim Bura Udubo da ɗan adda da mati taranka da Alhaji Buba goma goma gamawa sai kuma Alhaji Haruna Bibi wayatar masuwa Tolban Sangaru Bajoga. Gaisuwan a bari ya huce zuwa ga uba fancin direban tirela da ke magaman gumau sai gaisuwa zuwa ga Asabe Uba, Talatu Uba, Idi Angas, Dr. Aminu iliyasu da ke garin Magama Gumau. Sai kuma gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir Dafuwa Adamu da hakimin kasar Gololo Alhaji Abubakar Alkali Ahmad da hakimin kasar Jadori Alhaji Adamu Jadori da fatan sun yi sallah lafiya kuma kowa na lafiya. sai kuma gaisuwa zuwa ga Yahaya Ahmed mai gishiri da siga Saminaka da Ubatela Tela Dokan Lere da Alhaji Sabo Corona Jos da Alhaji Nasiru mai yaji a Jos, Ahmed Meko mai kaji Jos, Musa Yako mai tarugu kafin tude, Sani mai lange-lange ya wuri, Yahuza Abubakar Gora Gwandu. Salisu mai shinkafa son Lawal bin Hambali ɗan Sulba Sakkwato. Sai gaisuwa zuwa ga Lawal Tanko Mariri. A garba bala kyauta baya hana arziki ramin kura. Sai gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Jamila da Fati matan Ado Salati goma goma ga Annabi Arjau. Isyaku Arɗo, gidaɗon gindin akwati. Muhammad Damina Fulanin gindin akwati, sai Sani mai aikin wutan lantarki a gindin akwati, sannan kuma da gidaɗo tempo Fulanin gindin akwati. Da fatan sun tashi lafiya, da fatan su ma sun yi sallah lafiya. Gaisuwa zuwa ga Malama Ladi matan Usman Ɗangulani mararaban yawuri da yaransu Hawa'u Usman da Abubakar Usman ɗan Fulani. dukansu a madaraban yawuri da fatan sun tashi lafiya. Sai ɗimbin gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Isyaka mai tambo angon bilki baban Latifa na gidan rediyon Dalol FM tsibirin dogon dutsen Nijar. Da dauda sama-sama mai shayi tsibiri, da yahaya a tamfa mai shayi tsibiri, da bizo oga tsibiri, da salihu kere tela tsibiri, da sani da'u alaska tsantsumburum da Yakubu mai aski badaraka da babaye gambo tumniya da Iliyaso tanimu malamin makaranta tsibiri da maman sani dauda cinwaza da yahaya bawa rediyo dalol fm tsibiri da aliyo bawa rediyo dalol fm dogon, dogon dutse da baba kanca mai ruwan dubai kore mai ruwa da isuhu dafto tungar san Allah da isuhu madatai da magaran da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da isa girgir magajin garin girgir da tsohon sarkin yawo kore mai ruwa da shu'aibu yaji mai biga da usman mai shago mai biga da alu tela mai biga da yahaya birnin Mashila Made da Nomau Sallau Made da Ibro Mai Kan Kwano Made da Dauda Ɗan Wanzam Sabaru da Basiru Jarida tun Gargawo, da Isuhu Ɗan Jarida Kuka da Gado Jikan Jiko da Tsoho Abdullahi Mai Doka Tsibiri da Musa Mai Sana'a Mai Gidan Mamman sai Zamne Tsibiri duk da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Alhaji Ibrahim ina so in taya masu sauraron GTA Hausa, Amurka ke magana, murnan ɗaurin aurensu da aka yi jiya a Kano, Sa'adu Yakubu Liman da amaryarsa Rumaisa Murtala Harisu, sai kuma Abdulrazak Yakubu Liman da amaryarsa Rabi'a Abubakar Ɗanladi, waɗanda aka ɗaura jiya Juma'a ina taya su murna an ɗaura auren nan a Kano. saboda haka muna taya su murna ubangiji allah sa mutuka raba takalmin kaza mai suna ke mabuɗin raina taho taho mai suna ke mai saurayi To ga gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron GTA Hausa irin su kawo ganjuwa direban tifa jalin gomori sai Usman Chauɗo mai blouse kasuwar Jimaita da yaya mai gyaran mashin a Kyambu sai yaya Bello Alhaji Baba Dogo Kyambu da ɗan malam mai fada da nasara don baki ko kuma baki ya ji tsoro sai mai goro mai zare kasuwar Kyambu. da manu abiola tashar mota mai balwa sai bamanga karis da ahmadu dan binta mai balwa sai yaya mango manga ardo kadiri sai kawo mai sai da kayan miya kasuwar kyambu da tela babawar kyambu sai hamadu bula da adamu danda garin lawal sai usman tiger mai sai da sweet milo sai Taylor buba kasuwar kyambu tare da alhaji adama babula youth leader da fatan kunanan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga alisha matar hassan direba mun barla a tafawa balewa sai gamba wakilin sarkin mun tafawa balewa da ɗanladi babale garin gaskal sai aminu mai gidan kallo garin su yi karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi da fatan kunanan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga yusha'u mai askin baba bakin kasuwa na mumbarla ga wata gaisuwar zuwa ga alhaji shehu isa liman tela sarkin kasuwan wunti da aminu mai gyaran agogo felun abba toro sai alhaji garba manajan karo ziranda yankin karamar hukumar toro a jihar bauchi ɗimbin gaisuwar a abar ya wuce zuwa ga babawo mai taki toro sai salisu na Sidi a jos tare da abubakar kalajanga jalingo sai honorable salisu zakari ningi dan mun gaisuwa zuwa ga bala alhajin kacca kacca makwalla a baucin yakubu mataimakin shugaba sai alhaji gambo gra tsohon shugaban kungiya da suleiman haske ibokota sai dan bala fada sarkin ayyukan sallaman bauchi tare da haya izi bakin kura sai ibrahim mai masara inkil da ismail mai kayan mashin old musaba a jahun sai yusuf brc kwatas pro tare da mariya aliyu digan yaya sai zahara ahmad sawila da maimuna yahaya aliyu jaja sai maryam adamu bello rafin makaranta sai kuma shugaba sadisu rabin dami wato dallatun sabon layi a baucin yakubu da fatan kunanan lafiya yi murmushi mai da ki haska haskawa inda ke bar shakku ki kau da bacin raina To madalla Hajiya Madina yau labarin nan ya taho ne daga bakin wani mai sauraron mu daga jihar Niger. Barai kuwa Ƙwarai Bari mu karkaɗa kunnuwa mu ji abin da yake tafa da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Ahmad Usman Tunga Makiri ƙaramar hukumar Rafi Kagara a cikin jihar Niger. ina so zan ba da labarin wani bagubiri da wata matan aure matan wani ustaz shi dai wannan bagubiri irin silalan gobira wannan ne wanda ba su da jiki za ka gan su yan langi-langi kamar sauro wani bagubirin ma idan ya tuntuɓe da leda sai ka ga ya faɗi saboda rashin ƙiba to yana a yana sana'ar a wato kabu-kabu kuma shi kusan hatsabibi ne a cikin duk 'yan kabu kabun wannan gari nasu shi ne sai ran nan wannan mata ta ustaz ta fito za ta je anguwa shi kuma sai ya buga mashin sai ya bi ta yan uwan suka ce a'a wannan mata hawa ba ta magana da kowa kuma ba ta hawa mashin sai ya ce ai shi yau shi yau kan sai ya yi sai ta yi magana da shi sai ya bi ta fi ya je ya tsaya gabanta ya ce hajiya malama ina kin yi ne sai ta kyale shi ta sa hijabinta da liƙabinta ta rufe fuska tafiyanta kawai take a gefen hanya sai ta kauce mai sai ya sake binta da mashin bi ya je gabanta ya tsaya hajiya ina ne kin yi ina za ki sai ta kyale shi a ya ƙara binta karo na uku yan uwan dai suna bin shi suna kallon meye zai faru wannan mata ya je ya tsare ta hajiya ina kin yi ta kyale shi ai kawai da hajiya wannan malama ta hasala ta yi kwance-kwance dama irin dugayen matan nan ne ga ƙiba ga kauri daga ganin su dai masha Allah ta yi kwance-kwance ta labta wa bugobirin nan bari akan mashin sai da ya tsalle rabu da mashin ya faɗi kamas. a kawai ya tashi sai ya faɗi sai aka yi ta mai dariya marin shi da ta yi sai hular shi sai ta gangara haka a cikin kwalbati hula sai ta gangara a cikin kwalbati da ya tashi yan uwan suka zo suka kewaye shi suna ta dariya suna ta maba dariya sai ya ce dan Allah dare me kuka yi min wai shin ina ina mai akwamce kuran nan ne da ya ke ni ina kan mashin ina ya hina aka ce kai ba ho mai akori kura ba ne wata matan nan ne da ka biyo sai ce ah shin ba mai akori kura na ya ke ni ba ta ni kai kun kamo min shi aka ce ina ai wannan mata ce ta mare ka sai ce to don Allah ku haska min hitila na ɗauki hulata hular kuwa ta gangare ta cikin kwalbati mutane suka fashe da dariya aka ce bugobiri daga yau irin shishigin nan da nashi da kake yi wa mata musamman matan da baka sani ba ko matan aure daga yau ba za ka sake yi ba so idan ka je wannan gari ko yau ko gobe ba zan je faɗi sunan gare ba idan ka je ka ce ina kin yi to shi wannan ɗan a caɓan ne wanda ya sha mari kusan sunan shi ma duka ya ɓace wannan ba gobirin sai ya koma ina kin yi sunan shi kenan tare da fatan za a kiyaye gaba na gode kwarai muhammad ahmad usman tun ga makiri karamar hukumar rafika gara jihar nai. saboda allah shi wannan lange lange <laughs> eh, ba gobiri watakila dai watakila ko wani abu su dai da gobirawa shi yasa ya bada wannan labarin saboda Allah eh, ina ganin hmm. wannan kawai tsokana ce irin na na mutanen zamani yanzu <laughs> yanzu saboda Allah to ai ga irin ta nan ka matsa dole ta yi magana ta ce ba za ta yi magana to ga nan ta kifar da shi <laughs> saboda Allah wai da wai da ya ji zafin mari sai ya ce wai a haska masa ya ɗauko hularsa watakila idon ta rufe ne saboda Allah Alhaji Ibrahim to saboda Allah eh, eh, ka ji yadda aka kwatanta ta fa ila za ka yi goman zama mata <laughs> to Allah ubangiji ya kyauta Hajiya Madina za mu da aya lokaci ya kawo jiki sai makon gobe dan Allah ubangiji ya kai mu to masha Allah ma sauraro a madadin Madina Dauda ibrahim alfa ahmed ke cewar mu huta lafiya idan kun sha ku bai wajen wani sama Masu sauraro kada dai kumanta za ku yi aiko muna da sakonninku zuwa ga filin a bari ya huce. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ne da Bala Branko zai ɓarje gumi da labaran ta Mola. bari mu fada fagen zawarcin 'yan wasan kwallon kafa ta kungiyoyin nahiyar kasashen turai fara da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta barcelona robert lewandowski inda a bayyana cewa makomarsa a kungiyar yana cikin wani yanayi tsohon dan wasan gaba wanda ya zo kungiyar shekara ta 2022 ya samu koma baya matuka bayan da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta kawo matasan 'yan wasa Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal dai ta nuna ta na sayan dan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta Jamus Julius Brand mai shekaru 29 da haihuwa a lokacin da sa zai kare a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund. Da yiwuwar Tolani ya koma fafata a gasar Serie A na ƙasar Italy bayan da Newcastle United sanya farashin zuzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan 77 ga dukkanin ƙungiyar ke neman sa musamman ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus wadda ta nuna sha'awar ganin cewa ta dauki dan wasan ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City duka sun nuna sha'awarsu na ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan. Daga bisani kuwa mu leka kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion inda ce tana da kwarin gwiwa wadda za ta gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wajen sayan dan wasan gefe na Cologne Said Almala mai shekaru 19 da haihuwa a lokacin bazara inda ya ji hankalin kungiyoyi da suke fafata a Bundesliga. Dan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ne take ci gaba da neman ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Entrance Frankfurt Namdi Colley wata mai shekaru 22 da haihuwa wadda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta nuna sha'awar ganin cewa ta ɗauko ɗan wasa. nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne ta bayyana cewa ba ta da niyyar sai da dan wasan gabanta Liam Delaf a wannan bazara duk da ganin cewa dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa ya zira kwallo ɗaya ne tak a kakar wasan nan da ake ciki sakamakon a rauni da dan wasan ya samu. Bala na Yuro GTA e Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sura abokan mu? ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa Allah ya ba mu alkhairi.